ina maulidi ne an taba gani na wajen maulidi ne mun yi shekara 60 mun daina duk an yi ba abin da baya ba duk waken maulidi yanzu zan kawo maka su suna kado duk waken ɗarika duk waken mene su mun haddace su wanda ake shi ya sani su sun sani akwai babban malami malaji babalwa malam tayar rubuta shehul kabir da an kawo ce babban yayan mu kenan Eh, ko senegal aka je su ne gaba an san kowa ya san kowa da amma kai baka karanta baka shiga ciki ba baka karanta komai ciki ba kai dai ka san ba da kyau bar ka zo kai fada da to ya za ka yi ya za ka yi ka ci nasara da wani sai ka kara ko sai al'amari diya da rikici da da rikicewa da lalacewa sa'an nan kuma kowa sai ka san mishi da darajar kun taba jin na cewa ɗahiru bauchi kun taba ji ba abin da bai fada ba dan gara dan kaza ba abin da bai fada na shi sai ya dariya ba abin da bai fada ba amma a matsayinsa in zo in ce in ture shekarun shi da irin ɗinsa da darajarsa ka zo ka ce za ka wulakanta shi ka yi kuskure ba daidai ba ne kafin ka yi magana cikin da'awa wa'azi ka farko min sai ka auna shekarunka da iliminka da matsayinka ba komai za ka faɗa ba fa wata magana gaskiya ce in ka faɗa ka rage mata ka lalata ta bari wanda ya dace ya fada shi zai fada an fahimta abin da ke rudin ka yara da ke gabanka suna allahu akbar duk wanda ya girme ka gani yake wauta kake ko kai malami ko ka ce kai malami ana fahimta <laughs> amma shekaru ka karam ba ka da shekaru ba ka da experience cikin da'awa da wazi a cikin ilimi yanzu kake karanta duk maganganun da kake fari ana fahimta cewa yanzu ka je ka karanto kana zo kana son ka samu shuhura ko a sanka ko me ana sani fa in kuma ilimi ne ka karanta ya zama jikinka ka karanta ka shiga nan ka kana magana kuma an sani fa an fahimta duk kowa ya tashi kasar afirka west africa duk kowa ka tashi farkon littafi na fikihu me ake karantawa alal kawai sannan me sannan ahalar kowa ya kusa da har mata hada haddace ahalar amma yaushe aka tawo zama ana awwalu ma ji alal mukallafi tashihu imani ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه أن يفعل فعلا إلى ما فعلا هو أيضا هذا السياسة هذا كاسوانت هذا أي أوفي حتى يعلم حكم الله فيه هذا وازي سألت ويسأل العلماء دوي مكينا العلماء أيتي manyan malamai waɗanda suke sun isa malamai amma kuma sai ce me wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ba ahli sunna bane wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina wannan wannan wannan masalan eh? matsalan ba wai kana son a ba ne in dai so kake a to ka bata lokacinka allah ba zai baka wannan ba in so kake ka samu kudi ka samu asanka ka samu makami ka yi menene da menene je ka kai wani aiki wani sana'a daban amma addinin allah ana neman yadda allah ne da shi ba haka bane ba